wato wasu 'yan gata ne in an gada ma za a fito a kare su duk da akwai wanda suka fi su daraja amma su waɗancan wanda suka fi su daraja su ba za a kare su ba shi yasa ma za ka ji wannan mutumin yana cewa shi yasa irin salim imam bukhari sai da ya tafiya a ƙasa da jaki da raƙumi da doki sama da kilomita dubu ashirin don ya ba sunnar annaba kariya wani ɗan iska mara mutunci yana zaune a garin su ku yi haƙuri da irin waɗannan kalmomin ko aure bai samu ya ba kai babanka ya yi aure ya haife ka shi kuma dan ya ba sunnar annabi kariya ko damar aure bai samu ba amma wai kana ganin wai kai ne mutumin kirki shi mutumin banza ne wai shi ya cuci annabi kai kake wa annabi gata saboda tsabar inqilabul mawazin kai tafiya sama da kilomita dubu ashirin a ƙasa mai wannan maganar in ka tara tafiyar da ya a ƙasa kam a addini wallahi bai taba tafiya kilomita 100 ba a ƙasa su imamul bukhari kenan yan gata su kan suna da wanda zai fito ya kare su ya ce sun yi tafiya sama da kilomita dubu don kare sunnar annabi amma imam ali alaihi salam wanda ya kwanta a gadon manzan allah a lailatul madid ya sadaukar da ransa don kare manzan allah wadda ya dinga shiga ya kukuwa ba dare ba rana don kare manzan Allah amma shi baya da gata shi yasa zaka ga idan wasu mutane suka fito suka yaɓa masa munanan kalamai ba a samu wanda zai fito ya kare imam ali ya yi raddi zuwa ga waɗannan mutane kamar yadda yanzu za mu danna ku ji su ‘ya'yan kawo ne da sauransu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 abinda abin nan bayyanar da sabanin abinda ke boyewa cikin zuciyarka wannan shi yasa masu batiniya shi'a ismailiya da su Ubaidiya da wane ne duka dinnan suna ikirarin cewa su mabiyansa ne domin dama shi ya koya musu munahurci kuna fahimtar irin wa'annan hujjoji ku yanzu kai kana magana ne da su a bisa harshen nawasif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 Wanda ya zauna da annabi ya auri yar annabi ya ba da kariya ga annabi ya ilmantar da sahabbai menene abin da annabi yake nufi sai yau a bar mutane su zo suna zagi shi suna cin mutuncinsa shi wannan ba inkilabul mawazin ba ne wancan ne inkilabul mawazin Allah ya nuna mana gaskiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh